إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنقو دياتا تبتك ألا ga Allah ميكومي talikai إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha shida ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da da ɗaya wanda ya yi daidai da goma ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari miji a kaduna wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a dirin jagororin nan guda hudu Nu'man bin Thabit al-Kufi Abu Hanifa Imam Darul Hijra Malik bin Anas Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i da Abu Abdullah Abu Salih Ahmad bin Hanbal al-Shaibani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na biyar, mun kwana a shafi na talatin, a ƙarƙashin bincike na hudu aƙidar imamu shafi'i da zantuttukan da faɗi a kan tauhidi za mu tashi a fakara ta biyu inda Malam yake cewa wa aure da bunul ƙayyim fitima iljuyush an shafi'i annahu qal imamu ibn ƙayyim Jauziya ya zo da asari a cikin littafinsa اجتماع الجيوش الإسلامية جاء إمام الشافعي أنه قال شيوا شي إمام الشافعي والله يجتن صدرها ما ياتي القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها نحل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء إمام الشافعي الله يجيكم سدراها ما يتي القول في السنة مغانا أكان توهيدي wani zai ce to sunna aka ce anan ya kamata a ce me sunna ko saboda a lokacinsu sunna suna nufin tauhidi da kuma musuluncin ga baki ɗaya da abinda Manzala ya karantar da al'ummansa shi sa duk littattafan da aka rubuta a wannan lokacin zaka ga an sa sharhu sunna ko ba wai ana nufin hadisai bane a ana nufin tauhidi ne as-sunna na Imamul marwazi as-sunna na Khallal as-sunna na humaidi, as-sunna ta Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal za ka ga duka sunna sunna sunna usulun sunna na imamu ahmad bin hanbal za ka ga duka a sunna ne amma in ka karanta littafin za ka ga duka tauhidi ne saboda abin da suke nufi a lokacin su kenan sai daga baya bayan ilimi ya bunƙasa wato an samu canje-canje sai aka samu istilahi wa'anda suka zo daga bayansu sai suka bambanta amma a da in sun ce sunna ana nufin tsantsan tauhidi saboda manzo Allah ya karantar da me tauhidi ne saka as-sunnatu indana sunna a wurinmu ji Imam Shafi'i allati ana alaiha wanda ni nake akai wato tauhidin da ni a shafi'i nake akai wa ra'aytu ashabana alaiha kuma na ga mutanenmu abokan iliminmu a kanta suwaye abokan iliminmu sai ya ce ahlul hadith malaman Hadithi. ina ba ta gane kaga anan yana ƙara tabbatar maka malaman Hadithi. ina fata an gane suna sama dawa malaman fikihu ina fata an gane saboda a hadisin ake samu fikihu an fahimci matsalar in ba ba hadisi ba fikihu an gane saboda fikihun ana ciro fahimta ne daga hadisin da ƙur'ani sai a yi aiki da shi kaga yana sama da shi yi wanda kaji yana cewa malaman fikihu suna sama da malaman hadisi to bai san musulunci ba dan hadisin shi ya samar da fikihun ba ba hadisin babu fikihu so suna sama kuma su aka fi tsara sani kafin wa'ancan suka biyo baya ina fata an gane sai ce to malaman hadisi allazina ra'aituhum wa'anda ni dinnan imamu shafi'i yake magana ni dinnan shafi'i na gansu wa akhadtu anhum kuma na karbi ilimi a hannunsu kaga malamin hadisi ne kuma malamin me fiqh ne shi sai yace mithla sufyan sai ce kwacin sufyan to wani sufyan a a ba sauri ba imam shafi'i a hannun sufyan bin uyayna yayi karatu kuma haka sufyan bin uyayna wanda ya rasu shekara ta 198 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekarar da ma'amun ya hau mulki a daula abbasiya a shekarar sufiyan bin uyaina ya rasu wanda imamu shafi'i da kansa yake cewa laula malikun wa sufiyan bin uyaina la zahaba ilmul hijaz yace ba dan imamu malik ba da Sufyan bin Uyayna da ilimin Hijaz da ya bace wato su suka yada ilimin a zamaninsu, suka kare wannan ilimin kuma suka daga martaban ilimin a zamaninsu. su to bin Uyayna Imam Shafi'i shi yi karatu a hannunsa shi ya tura shi ma wajen sarkin Madina don ya haɗa shi da imamu malik wa malikun da kuma imamu malik wa gairahuma da kuma waninsu su biyun nan irinsu abu yusuf abu abu yusuf da muhammad bin hassan shaibani da irinsu imamu ahmad ina fata an gane da irinsu kuma lait bin sa'ad wanda duk sun yi zamani da imamu shafi'i al'iƙiraru kaga yanzu abin da ke nufi da sunna kenan ko kaga fito da magana sai ce al'iƙiraru bi shahadati Allah ilaha illallah tabbatarwa da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kaga shahadatu Allah ilaha illallah da sharuɗanta da rukunanta sai ka yadda ilimin Allah ya ce wa ya komai kuma daidai da ƙwayan zarra ko da kyakkyawan ido jahilci bai taɓa daga a ilimin Allah ba amma duk wani makhluki da ka sani annabi ne shi ko mala'ika sai da jahilci ya daga a iliminsa ana yana nuna maka daraja ta wa ubangiji Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya fitar da ku daga mahaifar iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a Allah ya sa muku ji wal absara da gani wal af'idata da zuciya la'allakum tashkurun don ku zama masu godiya gare sa sai ce hal ata alal insani shirun min ad-dahr shay'an shin labari bai zo ga ɗan adam ba shirun min lokaci mai tsawo na zamani ya shuɗe a gare sa lam yakun shay'an da can bai zama abin da ake ambata ba shekaru tamanin da suka wuce ba wanda ake maganarsa a cikin munan shekaru ɗari da suka wuce ba wanda ake labarinsa a cikin munan yanzu kuwa me ga munan ko haka kuma shekaru masu zuwa za a zo a daina labarinmu da dattijanmu da yaranmu da ni mai magana dukkanmu wata rana zai mu zama abin labari saboda dole za mu mutu ko mun so ko ba mu so ba ko mun ƙi ko ba mu ki ba ko mun yadda ko ba mu yadda ba sai mun mutu Yadda na zauna a nan kujeran wata rana dole ko na so ko ban so ba wani na ne zai zauna ina fata an gane kuma karatu ya ci gaba saboda sunna ce ta me rayuwa haka Allah ya tsara Allah ya ce da can ba mu zama abin da ake ambata ba ta ga ya tabbatar da ne Allah shi ya fitar da mu daga cikin iyayenmu mata ba mu san komai ba Ka ga ya nuna kenan jahilci ya daga a rayuwarmu sai ce waje alalakum musama sannan ya sa mana ji wal afidata ya sa mana wal abusara. da gani wal afidata da zukata zuciya ko sai Allah ce me la'allakum tashkurun dan ku zama masu godiya kaga wannan ni'ima ce ta ubangiji yana daga cikin ma'anar la ilaha illallah ka yadda Allah masani ne ba abin da ya boyu gare shi kuma ka samu sakankan cewa cewa fa Allah shi kai ake bautawa ba a bautawa waninsa sa'an nan kuma ka tsarkake addinin nan domin Allah ba ka nufin yabo daga wani ɗan adam kana nemar yardan Allah ne kushewan ɗan adam baya hana ka yin abin da kake yi na alkhairi yabon mai yabo baya hana ka dena abin da kake yi na alkhairi saboda kana neman yaddan waye Allah ka gaskata cewa Allah shi kadai ya cancanci abautawa ka kore karyata samuwar Allah saboda akwai wanda ba su yi dama akwai Allah ba to kaga duk yana cikin wato sharuɗan la ilaha illallah sannan ka jawo zuciyarka ka lankwasa zuciyarka ka lankwasa ta ka sanyaya ta ka sa ta ta yi laushi a wajen bin dokar Allah ko da kana so ko da baka so matukar Allah ce a yi abin nan kana bari ka yi to abin da ake so fa tauhidi kenan kana son abin nan ko ba ka so tun Allah ya nuna yana so dole ka bi shi yanzu ba wai a'a kana nema a wajen dan adam bane a'a kana nema ne a wurin wa ubangijin dan adam wanda ya samar da dan adam sai yace wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kaga waɗanda ba su yadda da manzancinsa ba kaga sun zama kafirai kai ma a matsayinka na musulmi dole ka yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kaga a cikinsa akwai sharuɗai guda hudu yi masa biyayya a cikin duk umarnin jiki ta'atuhu fi ma amara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin umarni duk umarnin da manzan Allah ya bada ina fata an gane to ya zama na cewa kai a matsayinka na musulmi daidai ne a gidanka ko ko a abin hawanka ko ko a ofis ɗinka ko a inda kake sana'a duk wani doka naka ya zama dokar Allah ne da manzansa in ka ya wani doka aka ce maka wannan dokar ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka yi ka je ka watsar da dokan ka canza ta ka bi ita zuwa ga wanda manzo Allah ya yarda da ita shine ta'atuhu fi ma amara yi masa biyayya a duk umarnin da ya bada ko tasdiquhu fi ma akhbara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗi kace gaskiya ne shi yasa lokacin da hadisin Bukhari da Muslim hadisin Sayyidina Umar lokacin da mala'ika Jibrilu yake cewa akhbirni anil islam ko bani labari dangane da musulunci sai ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus wa ita'az zaka wa sawm ramadan wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabila yace qala sadaqta ko sai ce gaskiya ka fadi sayyidina umar yace fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu sai muka yi ta mamakin sa ah tambaya fa yake yi kuma an bada amsa ya ce gaskiya ne kenan abinda ake bada amsan ya san amsan sai malamai suka fitar da fito a nan cewa babu laifi ɗalibi mai tambaya ya yi tambaya akan abin da ya san amsansa don ya amfanar da waɗanda suke gefe amma yanzu sakon ai manzala na cikin mutane ne mala'ika juli ne zo ko ya mai tambaya ya zo ne shi sa a ƙarshen hadisin manzo Allah ce a tadri man huwa ya Umar sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum ya zo ne dan ya koya muku addininku ashe kenan ko da ka san abu za ka iya tambaya a kai dan ka karantar da ne waɗanda suke gefe wanda bai sani ba a sanar da shi wanda sani a ƙara sanar da shi shine na uku wajtinabi amma naha anhu wa zajar nisanta duk abin da manzon Allah ya hani akai kuma ya tsawatar na hudu wa an la yu'badullah illa bima shar'a kada ka bautata wa Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta saboda duk kyawun abu in dai ba manzon Allah ya ce ai ban za ka yi da wofi ina fata an gane ban za har da wofi saboda baka da ladansa kuma kayi asaransa kuma za a kama ka da wannan laifin kaji illar sa kenan kuma zai hana ka shan alkausara ji illar kenan hadisi ya inganta kusan hadisi ne mutawatiri sama da ruwaya talatin da bakwai daga sahabbai daban-daban daga manzan Allah sallallahu Alaihi yake cewa la yuzadanna aqwaman min ummati na rantsi da Allah za a wa'ansu mutane daga cikin al'ummata fa aqulu lil mala'ikati alummu ilayya ha'ula'i min ummati sai in ce wa mala'iku a kaɗo su a dawo da su zuwa gare ni ai al'ummata ce da alaman alwala tare da su ina kuke kada su kuke kai su sai mala'iku ya ce su ce a tadiri mallabi a hadasu adak shin ka san me suka kirkiro bayan tafiyarka kad ghayyaru wa baddalu sun canza sun juya abin da ka karantar ba shi suke yi ba nasu daban suke yi sai manzala ce suhqan suhqan a nisantar da su a nisantar da su dalilin da ke hana mutum shan alkawzar bid'a kaji illan bala'i na bid'a tabbas duk wanda ya mutu yana bid'a ba zai sha alkautar ba in yana hana mutum shan alkautar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za mu haɗu duka al'ummata nan. to amma nan za a yi ne tankade dame mai raya nan ne za a kan za a rairaye saboda ka za a kori wasu wasu kuma za a basu masu sunna su sha alkautar Allah ka samu cikin su yan bidi'a kuma a kaɗa su Allah ka nisantar da mu daga bid'a kaga illan bidi'a ya hana mutum ne shan alkausar a kullu ana cewa Allah za mu sha alkausar ba to alkausar ba masu zan shan shi sai ahlus sunna kuma ahlus ba na baki ba ba? a'a masu aikatawa a aikace ba na boge ba Allah shirye da mu to saboda haka ba a bautata wa Allah sai da abin da manzo Allah ya shar'anta kaga yanzu an kade bid'an bid'a kenan ko man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda yayi wani aikin da ba mu muka ce ba manzo Allah ce an maida masa to shine maida masa din da za a kada shi ba lada kuma me ga laifi gashi ba lada kuma gashi ga laifi kuma gashi an hana shi shan alkausara sannan kuma ƙarshen ta wuta inda mazala ce kullu bid'atin balala wa kullu balalatin fi nar dukkan bid'a bata ce duk bata tana kai mutum zuwa wuta ka ga me mutum yayi asara kenan aka tsare sai yace wa anna Allah ta'ala ala arshihi kuma lalle Allah madaukaki ya daidaita akan al'arshinsa Allah ce wa a harshen rabbika yau mai izin samaniya mala'ikun da ke rike da al'arshin ubangiji mala'iku ne guda takwas kowanne daga cikinsu kafarsa ya lime ƙasa ta bakwai sannan kansa ya tsara sama ta bakwai suna rike da al'arshin ubangiji suna tasbihi subhanallah ya tabbata gari ka ya Allah an adam bi san girman ka ba ya Allah kursiyu na Allah ya fi sama da ƙasa girma shi kuwa kursiyu ga al'arshin ubangiji kamar ka ɗauki kwabo ka jefa cikin sahara za a gansa to haka kursiyu yake ga al'arshin ubangiji shi kuwa al'arshin ubangiji ruf ɗin aljannan firdausi shine al'arshin ubangiji kirran musulmi mumini hadisin imamu muslim yana cikin hawasir kairin khadirin yana cikin ƙundun koren tsuntsu a cikin aljanna a ciki duk mumini ransa ke shiga ciki shi kuma ya dinga shawagi a cikin farfajiyar aljanna ranar tashin kiyama an busa kaho sai ya dawo jikinsa sannan ya zo shiga aljanna shi kuma a lokacin yana ta Allahumma aqimis sa'a ya Allah kiyama ta tsaya kullum addu'an mutumin kirki kenan har ranar da kiyama za ta tsaya saboda ya riga ya game makomansa a aljanna kullum addu'ansa kenan sai kuma kana nan kana ta kuka ko rabu da wani shi kuma yana cewa kiyama ba ta tsaya ba ma mutuwa ba kiyama ta tsaya kai kuma ma tsoron mutuwa kake to shi ya riga ya dana ta yanzu kiyama yake jira saboda ya riga ya san makomarsa to burinsa kiyama ma ta tsaya saboda ya gaggawa ya shiga makomarsa shi kuwa fasiki da kafiri da munafiki mutumin banza shi kuma kullum addu'ansa Allahumma la as sa'a ya Allah ka tsaye da kiyama haka hadisin barra dan azib ya faɗi hadisin da imamu abu dawud da tirmidhi da ibnu majah da imamu nasa'i da imamu amal suka rawaito da isnadi ingantacce hadisi ne dogo kusan shafi biyu to kaga anan muhallin shahid yana nuna maka cewa a matsayin ka ne na musulmi to al'arshin ubangiji Allah ya daidaita akan sa kuma ranan nan da kake gani kafin ta faɗi ƙarƙashin al'arshi take sujjada ina fata an gane sujjadar da take yi sai ta dinga tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi gifirli sannan sai Allah ce wuce sai ta zagayo sai ta fito ta gabas haka kullum ranan take yi tana faduwa a ƙarƙashin al'arshin ubangiji ne tana sujjada haka kenan tana ne ibada ko tana neman yaddanwa Allah sannan Allah ya ce ta me ta wuce to a aqidar ahlus sunnah wal jamaa mun yadda cewa Allah ya daidaita akan al'arshin saboda Allah ce sun stawa ala sa'annan Allah ya daidaita akan al'arshi kana arshuhu ala alma al'arshin sa ya kasance akan me ruwa ina fata an gane al'arshi shi ma bawa ne na ubangiji saboda me shi ma Allah ya halicce shi yana yi wa Allah ibada yana masa bauta shi yasa da ni da kai mun bauta wa Allah ko ba mu bauta wa Allah ba baya ƙara wa Allah komai in mun bauta amfaninmu ne in ba mu yi bautan ba cutan a kanmu za ta ƙari sama cike take da mala'iku makin aka mazala ce affatis sama'u wahiya a haƙo an fa'ot sama na ƙugi kuma ta cancanci ke ƙugi ma fi ha maudi'u ƙadamin illa wa fihi malakun yanzu lillahi ta'ala babu wuri a cikin sararin samaniya daidai da kafin ƙafa. face akwai mala'ika yana sujjada yana yi wa Allah ibada to kaga ni da kai mun yi amfanin waye amfanin namu ne in ma ba mu yi ba Kan mu muka cimfa. bai rage wa Allah kawai ba bai kara Allah komai ba Wata su kansu mala'iku saboda girma Allah su mewa suke in Allah zai yi magana sai sun su ba. to gashi ni da kai muna karanta kur'ani baya mana tasiri a zukatanmu. amma mala'iku in Allah zai yi magana sai sun suma dukkansu hatta mala'ika jibrilu shine farkon mai farfadowa kafin sauran mala'iku su farfado wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la hatta idza fuz'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyu kabir Allah ce wala tanfa'u shafa'atu ceto ba ta amfanarwa indahu a wurin Allah illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya masa izinin ceton hatta idza fuzzi'a an qulubihim har zuwa lokacin da aka kwaranye tsoron da zukatan mala'iku suka farfado daga mafarki daga wasu qalu madha qala rabbukum malaika jibril ne farko wanda ke farfadowa sai Allah ya masa wahayi in Allah ya masa wahayi sauran mala'iku sun farfado sai su ce me Allah ya ce sai ce qalul haqq sai ya ga musu ga abinda Allah ya ce Allah ya ce kaza zai faru a yau kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru su kuma sai su danga tattaunawa tsakanin su Allah ya ce kaza zai faru cikin daren nan kaza zai faru gobe jibi ma a wannan watan a wannan satin a kaza kaza za su ta tattaunawa kaji inda aljanu ke sato magana kenan su ji kalma guda ɗaya sai su dawo su gaya wa bokayensu su ƙara ɗari su ma bokayen su ƙara ɗari to ɗaya daga cikin abin da bokan ya faɗi sai ka ji mutane suna cewa bokan nan fa ubansu ne ya ce kaza zai faru kuma ya faru manzo Allah kamar yadda nana shi ta mai tambaya hadisi Nana a cikin bukhari manzo Allah ce ai ɗaya daga cikin maganganun mala'iku ke tattaunawa ne Aljanin suka ji suka gaya wa bokayensu shine kenan ashe kenan ba abin da boka sani ina ba ta gani ba abin da ya sani aljarin ne suka faɗi sai ya dace ko ya furuta sai zama yana daga cikin abin da suka ji wanda ba na ƙarya ba suka gaya masa bayan ƙaryar da suka ƙara guda 99 sai ce ya kurubu min halkihi Allah yana kusan bayinsa alhali yana kan al'arshinsa kaifa sha'a yanda ya ga dama ba nan ne aka samu matsala jami'a ma suka kore mumathila suka kwatanta shi da kusantar da dan adam yake yi wa dan uwansa dan adam sai suka kwatanta na Allah da irin na dan adam mu a aqida mutahalis sunnati wal jamaa mun yadda Allah yana tare da bayinsa kuma yana kusa da su kusanci na nan na ilimi ne da gani da taimaka wa bayi da ƙarfafa su amma ba na zatinsa ba Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu muka fi kusa da shi gare ku sai dai ku kwa gani anan ba Allah yake nufi ba mala'iku yake nufi saboda ana magana ne a halin mutumin da shiga gargara ta mutuwa ko tunda Allah ce walaula idza balagatil hulqum ko wa antum hina idin tanzurun sai ce wa nahnu aqrabu ilaykum walakin la tubsirun kaga yana magana ne a halatul ihtibar halin da mutum ya shiga gargara ta mutuwa magagi na mutuwa saboda ne Allah ce qul yatawaffakum malakul mautin alladhi wukila bikum gaya wa al'umma wanda ke karɓar rayukanku mala'ikan mutuwar da aka wakilta shi gare ku ina fata an gani. mala'ikan mutuwar da aka wakilta shi gare ku kowane mala'ika na mutuwa an wakilta shi don ba mala'ika guda ɗaya ba ne suna da yawa Allah kaɗai san adadinsu suna da yawa kuma kowanne da aikin da yake yi a wajen rai, wanda ke tattaro ran daban wanda ke daukar ran daban wanda za su dauki ran akan hankaci kallen da za a sa ran mutum a tafi da shi sama daban wanda kuma za su zo tarbansa daban ina fata an gane to kaga a wannan ayat tana nufin kusanci nawa mala'iku ba tana nufin na Allah bane to Allah da yake kusa da mu iliminsa da ganinsa ne da sanayyarsa da karfafawansa ga bayinsa amma ba da zatinsa ba da eh, in ka ce Allah yana kusa da mu da zatinsa ka kaskantar da girman ubangiji saboda Allah ce wa ma qadarullaha haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi ya ce ba su girmama Allah makura na girmamawa ba wal'abu jami'an ƙasa baki ɗayanta abu batuhu Allah zai dunkule ta wasu samawatu matsuwiyatun biyami ne sammai guda bakwai na Allah zai nannaɗe ta da hannunsa na dama to ina Allah zai zama a duniya kuma da zatinsa duniyar ka cokar ɗinta a hadisan abdullahi ɗan mas'udin ruwayan bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata duniyar gabaki Allah zai sa ta a yatsa guda ɗaya duwatsu gabaki ɗaya Allah zai sa ta a yatsa guda ɗaya to in Allah zai sa duniyar gabaki ɗaya a yatsa to ta ina duniya za ta ɗauke shi an gane in ka ce da zatin sa kaga kenan ya nuna baka san girman Allah ba amma yanzu matsala kaga anan shi sa malam yace fa sha a yanda Allah ya ga dama wa anna Allah ta'ala yanzilu ila as-sama'i ad-dunya fa sha'a kuma lallai Allah maɗaukaki yana sauka saman duniya yanda ya ga dama shine annuzul hadisin Abu Huraira wanda imamul bukhari da Muslim suka rawaito yace yanzilu rabbuna ila as-sama'i duniya dunya hina yabqa thuluth al-layl akhir ubangijinmu yana sakkowa saman duniya a lokacin da kashi ukun ƙarshe na dare ya rage fa yaqulu hal min sa'ilin fa sai Allah ya dinga cewa ina ne tambaya in ba sa wa hal min mustaghfirin fa aghfiru shin akwai mai neman gafara in gafarta masa man yad'uni fa astajibu la wa zai kira ni in amsa masa wa man yastaghfiruni fa aghfiru la wa zai nemi gafara ta in gafarta masa hatta ya tsulu alfajir har sai alfijir ya to Allah na faɗan haka ina fata gani kage yana nuna maka darajar me kashi ukun karshe na me na dare ko baka yi komai baka daga hannu kai addu'a ka dace ko baka dace ba ka dace saboda a lokacin Allah na jira ne ka roƙa me ya baka abin ji matsalan ko baka yi sallah baka daga hannu kai ibada saboda ud'uni astajib lakum ko Allah ce ku kira ni zan amsa muku ina fata an gane kuma addu'an shi kaga dama ka daga hannayenka guda biyu haka haka ake addu'a ba haka ba ina fata an gane kuma ba haka ba haka ake yi tafin hannayenka guda biyu na su kalli sama bayan hannunka kuma yana kallon ƙasa haka haka imamu ibn rajab ya faɗi a cikin sharhin da yawa arba'in nawawi in za ka yi addu'a za ka ga in zai addu'a za ka ga ya haka ba daidai ba ne kuskure haka za ka yi sannan ko kuma ka yi haka to ne zai ce hannu eh ana addu'a da wannan ina fata an gane shi sa liman ranar juma'a za ka gena haka da hannunsa haka manzo Allah yake yi alama ce ta kaɗe ta Allah sa'annan akwai malaman da ba su ga wannan hadisun da a ce a daga hannu haka ba wannan suka gani shi sa suka ce haka ake in za a yi addu'a akwai kuma wa'anda ina fata an gane ba su ga wancan ba wannan suka gani to imamu kurkubi a cikin jami'u ahkam ahkamin qur'an da ya zo sharhi wato da ya zo tafsirin wannan ƙaya ta cikin suratul anbiya wa zakariya'u idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين sai kawo wannan ya tattauna a biyar saboda haka hadisan abdullahi dan abbas ne na daga hannu haka yatsa daya wato ma'ana yace kadai ta Allah wato Allah shi kai ake neman ne bukata da kuma ne biyan bukata a hannunsa shi sa kai haka ina ba ta an gane wannan kuma alama cewa Allah na ina sama shi sa aka ce wannan tafin ya kalli ina sama an gane wancan ta Allah da kuma nuna Allah na ina sama wannan kuma alaman cewa Allah na ina sama kashi duka dai tauhidi ne ko amince wannan Ka ga abinda idan mutum ya zo da zai yi kenan to mu a akida mutane sunnati wal jama'a mun yadda cewa Allah yana sakkowa saman duniya yanda ya ga dama abinda ɗan bid'a ke fadawa ciki musamman mu masila shine sai su ce ya za a faɗi haka a Najeriya in nan ana dare kaga yanzu an fara sa amfani kwakwalwa kenan in ana dare a America ba dare bane to ta yaya zai kasance kaga yanzu ya kwatanta ubangiji da me kansa tukunna ya fara me ya fara shakka ya fara kawo waɗannan misali shi sa malam ya kai sha a yadda Allah ya ga dama amma yanzu matsalan mu dole mu yi imani da shi saboda me yasa da bazala me ba da labari amma yanzu matsalan shakka akai kuma amme shakka ne akan wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaga yana kai mutum zuwa ga ina kafirci kuma manzo Allah ya faɗi dole mu yi imani shine Imam Malik ya bada shi ka'ida al-imanu bi eh, ko an-nuzul ma'lum saukowa da Allah yake yi sananne ne wal kai majhul aw ghairu ma'qul yaya yake saukowa ba a sani ba kuma kwakwalwa ba za ta iya dauka ba wal imanu bihi wajib kuma yin imani cewa Allah na sakowa wajibi ne saboda manzo Allah ya bada labari sai ce wa su'alu anhu bid'a tambaya cewa yaya sakowa take kanta bid'a ce dole kai imani saboda manzo Allah ne ya bada labari saboda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha aya kana daga sarransa duk abinda manzo Allah ya faɗi wahayi ne Allah ya masa wannan magana mala ya ɗauko sa ne a cikin ijtima'ul juyushin islamiyya na ibn qayyim al-jawziyya shafi na 165 haka ya zo a cikin isbatu sifatul ulu na imam az-zahabi shafi na 124 malan ce ka duba majmu'ul fatawa na ibn taymiyya mujalladi na 4 shafi na 181 zuwa 183 ya koro wannan zance a ciki wal'ulu lizahari ya yace har ila yau duba al na imamu zahabi shafi na 120 wa mukhtasaruhu kuma muktasar ɗinsa lil albani wanda imamu din albani ya rubuta ma'ana yayi summarizing din wancan al'ulu na imamu zahabi shi kuma shafi na ɗari da saba'in da shida za ka tadda wannan bayani a cikinsa insha Allah subhanahu wa ta'ala ka me yake maka ishara a kai yana maka ishara ne cewa wannan shine aƙidan wa ahlus sunna wal jamaa kenan aƙidan imam shafi'i bai saba wa imam malik ba kuma bai sabawa sufiyan bin Uyayna ba malamin sa saboda matatar su guda ɗaya ne alkitabu da sunna duk inda ahlus sunna suke a duniya ko da ba su taba haduwa da juna ba zaka ga maganar su iri ɗaya ne saboda matatar su ɗaya ne Qur'ani da hadisi amma duk inda ɗan bid'a yake sai ka ga maganganun suna cin karo da juna saboda matatar su kwakwalwa ce kuma kwakwalwan wani ya fi na wani ko haka abin yake Allah shirye da mu to saboda haka ina gani sai mu kwana a wannan gaba gashi lokaci ya mana halinsa in Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a gaban nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai na'am idan akwai tambaya in babu kuma sai mai sallah na'am wa alaikumussalam eh sai mafi galibi idan mutum yana neman aure kuma ya zama na cewa iyaye yan bid'a ne to gaskiya na kama da shawarar mutum ya haƙura eh. maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka shay'an lillahi awwadahu bima huwa khairun minhu duk mutumin da ya bar wani abu don Allah to Allah na ya mai da abin da ya fi shi alkhairi in dai don Allah ya bari من كل بدعة وكل ضلالة ويسند دكي إيتان كاف تبلا تقويا وإعانتوا كاف تانغاني نعم ايه ايه نعم, نعم. to ai dalilin da yasa aka ce wannan akwai hikima hikimar shine kai ba zama kake a gida ba kuma baka da ilimin da zaka iya kwantar da ita to garin gyara ke kai me na ina fata an gane wato abin da yasa nake faɗin wannan magana ƙwarya ta bukunna ka ba ku shi yawwa yanzu aikin da ke kanka kaga yanzu za ka tarbiyyatar da ita ne sannan kuma da ɗaya'yan shi sa yana daga cikin ƙa'idar da haƙƙin da ‘ya'yanta suke da shi a kan kafin su zo duniya ka zaɓa musu uwa ta gari kowa zai tsaya gaban Allah ɗansa zai sa a tambaye shi me ya dalilin da ya sa ya zaɓen ma masa uwa kaza wani uba ya kawo ƙara na ɗansa a wajen dina umar a zamaninsa kamar yadda asarin ya zo a cikin musadar na imamu hakim ɗana baya mun biyayya ɗan sai sai na umar ya kira sai ya ce zo babanka ya kawo ƙaranka cewa ba ka masa biyayya kana wahalar da shi ce gaskiya ne amirin mu'minin abin da baba na faɗi gaskiya ne ya ce amma ina da tambaya don Allah menene haƙƙin da ɗaya yake da shi a kan ubansa sai na umar ya ce zaɓen masa uwa ta gari sai ya ce babana bai zaɓen mun uwa ta gari ba mamana matsafa take wa hidima an samu matsala ko ba samu ba ɗaya eh, kenan sai ce me biyu ya ce ya zaɓan masa suna na gari an ya sa masa suna na gari saboda haƙƙin uba ne ba uwa ba kasan kuskuren da yawanci mutane yau suke yi kenan Allah ji kan iyayen mu ba dan sun rasu ba wanda suka rasu Allah ya gafarta musu wanda suke kai Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwar su ka ga su suke sa suna ko amma ji matsalan to na yanzu suna gana a ba haka bane sai ka ji an kama yaro wani sunan da ba yi da ba yi da ma'ana wani ma sunan azaba ce ta ubangiji zakuma ko babu shi ka san ne zakuma bishiya ce a wutan jahannama fa tana fasa cikin tana fasa cikin yan wuta ne fa wai shi ne sunan mace zakuma ga matsala ko babu kaga mutane suna sawa ƴaƴansu suna ne wanda suka ga dama yace babana bai samun suna na Garba ya yace me na gaba sai ce ya karantar da shi addini sai ce babana bai karantar da ni ba sai sai na umar ya juya ya kalli uban sai ya ce ashe kai ka saba wa kake girban saba wanda kai masa yanzu ji zagon saboda haka a hankali ake bi shi rayuwa ba a gaggawa duk da take da shi duk abin da kake tunani tana da shi inda na ta yi kare nan na ya fara saboda haka in dai ka bata dan Allah to sai Allah ya musanya maka wacce tafi ta alkhairi Allah ya samu dace na'am Hey. Eh. eh ha yana cewa mabiyana ne mabiyana ne a wai yana nufin sahabbai na wanda suke tare da shi ba don a sukan yi amfani da wannan lafazin sai su ɓata sahabbai eh shi suke amfani suke ɓata sahabbai eh faso kan? ai yana cewa haula min ummati wa'annan ai al'umma ta kenan bi ma'ana mabiyana ne wa'annan mabiyana ne eh sai suka ce ai sun canza bayan baka nan to su kuma sai su juya maganar sai su mai da shi akan sahabbai ka fahimci matsalan na'am menene eh wai me <laughs> faɗi faɗi muna jinka ka je subhanallah na'am yana da laifi mana an fahimci tambayansa wai uba in ya kashe ɗansa an ce wai bayi da laifi yana da laifi a wurin Allah saboda Allah ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta kashe ka. sai da haƙƙi uba in ya kashe ɗansa ya yi laifi saboda ya zubar da jinin ɗansa amma shi ba a kashe shi don ya kashe ɗansa saboda ɗansa jikinsa ne yana daga cikin tsatsansa ina fata an gani abin da kawai ake yi wa uban a matsayin ukuba a musulunce shine a haramta masa cin gadon ɗan a dama ai zai gaji ɗansa ko amma saboda ya kashe shi ok <laughs> Allah sarki to ka fahimta yawa Allah ya samu mu dace ina gani shi kenan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk